من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na lahadi takwas ga watan sha'aban a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha shida miladiya mako biyu da suka gabata mun tike da ƙarshen suratul hashiri haka ne da haka yau za mu tashi farkon suratul mumtahana ko mumtahina suratul mumtahina ita ce sura ta sittin idan ka ɗauko lissafi cikin surorin alkur'ani daga sama mala ya ce wahiyar salasu ashara aya ita ayoyinta guda goma sha uku ne wa maudu'u har ra'isi abinda ta sa gaba wajen karantarwa al'adalatu fil islam adalci cikin musulunci fi mu'amalatil kuffaril harbiyin wajen zamantakewa da mu'amala da kafirai abokan yaki wa ahli zimmati minhum da kuma kafiran da ake zaman lafiya da su cikin sauran kafirai da haka suratul mumtahina wannan shine darasin da ta sa gaba wajen karantar da mu fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai da fassara ta daidai kuma ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim ya إليهم بالمودة تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل الإمام ابن كثير يتي كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة يا كسنتي سبب سوكر فرقا ونن سورة من جرمة آيوين تنفرق فرقو قصة هاتب ابن أبي بلتعة يتشي كسر هاتب أم أبي بلتعة وذلك أن هاطبا كان رجلا من المهاجرين أبن ده فارشين شيد هاطب yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yi hijira tare da shi ma'ana masu darajar farko a cikin musulunci والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وكان من أهل بدر كما ضد هكا هاتم ينا daga cikin waɗanda suka je yakin badar ma'ana waɗanda aka yi musu albishir cewa yan aljanna ne tun suna duniya domin manzo Allah ya ce wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum wa kana lahu bi makkata aulad kuma shi haɗib ɗan abi asalinsa ba mutumin makka bane amma dai ya zo ci rana a makka kuma ya yi kaka gida a makka allah ya yi masa arziki a makka ya haifi ‘ya'ya ya kuma tara dukiya Shi ne ibn kasir ya ce wa kana lahu bi makkata auladun wa mal haɗib yana da ‘ya'ya da yawa a makka kuma yana da dukiya mai tarin yawa a makka amma walam yakun min quraishi anfusihim shi ba ba quraishan balarabe bane bal kana halifan li uthman sai dai kabilarsa tana da kawance da sayyidina usman ko kuma shi din yana da kawance da sayyidina usman idan aka ce alhilfu ko halif shine kawance da mutanen da sukan kulla ko dai tsakanin kabila da kabila ko tsakanin mutum da mutum domin da zamani ne na yaƙe-yaƙe zamani ne na faɗace-faɗace masu ƙarfi su cimma marasa ƙarfi babbar ƙabila ta mamaye ta haɗiɗiye ƙaramar ƙabila to wannan sai ya sa ƙananan ƙabilu da ƙananan famili sai su yi ƙawance da manyan ƙabilu ko da babban famili ƙawancen shine duk abin da ya shafe ku ya shafe mu idan kuna bikin ku za mu taya ku in muna bikin mu za ku taya mu idan wani abin biyan diya ya ta san muku za mu taimaka muku ma'ana idan wani daga cikin ku ya kashe rai ya zama zai biya diya ta wani ran da ya kashe a wani waje to wajen biyan diyan nan har da mu za a yi karo karo a biya masa mu ma in wani daga cikin mu haka ta same shi kuma za ku shigan mana idan wani abun bakin ciki ya same ku za mu taya ku in wani abun bakin ciki ya same mu za ku za mu taya za ku taya mu wannan shine abin da ake kira da al-hilf. to wannan hikimarsa shine marasa ƙarfi in suka yi ƙawance da masu ƙarfi ba za a iya cin musu ba ba za a iya cutar su ba ba za a iya zaluntar su ba idan mutum ya zo gari shi kaɗai ne a gari baƙo a madadin ya zauna zaman ta barkatai zaman cin gashin kai wani na iya cutarsa wani na iya kama shi ya mai da shi bawa wani na iya cin kuɗinsa kuma ba mai kwatan masa to a madadin haka sai ya nemi wani babban mutum a gari sai ya je sai su kawance sai ya zama amininsa ya zama duk abin da ya taso masa wannan kamar shine uban ɗakinsa to shi hatim ibn abi balta a lokacin da ya zo makka wanda ya kawance da shi ya zame masa uban ɗaki shine sayyidina usman ɗan affan amma dai asalin hatib ba mutumin makka bane kuma asalin hatib ba ba shi bane ba shine malai yace bal li usman falamma azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fati makka to amma duk da haka haqib ya musulunta duk da haka haqib da za a yi hijira an tafi da shi da za a je yaƙin badar ma yana daga cikin sojoji duk da annabi ya fita da su to sai da annabi sallallahu alaihi yayi shirin ya zo fatuhu makka buɗe makka to sai hatib ibn Abibalta balta'a yayi tunanin ya kulla wani abu dan ya samu matsayi kuma ya samu gata da rangwame a wajen mutanen makka abin da ya faru shine duk lokacin da mutum zai yi hijira a makka musamman wanda ba ɗan asalin garin makka ba to mutanen makka sukan kafa masa wani sharaɗi ɓaya ɗaya sharaɗin shine kai kaɗai za ka fita ba wanda zai raka ka in kana da mata sai dai ka barta in kana da 'ya'ya ƙanana sai dai ka bar su sannan ba za ka fita da komai na dukiya ba daga kai sai iya rigar jikinka za su ce domin duk kuɗin da ka zo ka samu a makka ka samu baka isa baka fita da sisi in ka yadda akan wannan sharaɗi za mu baka kai tafiyarka da haka irin su hatib da wannan sharaɗi suka fita suka ban makka ya bar 'ya'yansa a makka ya bar dukiyarsa a makka ya fita ya yi hijira daga shi sai rigar jikinsa to wannan ya sa da yawa daga cikin mutanen makka da suka yi irin wannan hijira suka koma madina wasu yan uwansu na makka sai suka gaje dukiyarsu suka riƙe suka cinye halak malak kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira ya ban makka da shi da sauran ɗaiɗaikun danginsa irin su Ali ibn Abi Talib irin su Abbas ibn Abdul Muttalib wanda suka bari cikin yan uwansu akwai Aqilu Aqilu yayin sayyidina Ali ne uwa ɗaya uba ɗaya amma shi lokacin bai musulunta ba da shi ya haye dukiyar annabi gidan annabi da dukkan gidan sauran danginsa waɗanda suka hijira suka tafi irinsu Ali irinsu Abbas shi yasa lokacin da annabi zai zo hajjatul wada wani daga cikin sahabbai ya tambaye shi yace ya maki Allah in muka isa maka, a ina zaka sauka ne a gidanka sai annabi ya ce wa hal taraka lana aqilun min riba shin aqilu ya bar mana wani abu ne na gida da muka tafi duk ya ya tattare ya siyar domin haka mutanen maka suka yi ta yi to waɗansu daga ciki waɗanda suka bar 'yan uwa da dangi sai ya zama su suka mallaki dukiyarsu waɗansu sun rage musu wani abu waɗansu ba su rage musu ba waɗansu bayan sun mallake dukiyar kuma sun ci gaba da kulawa da sauran 'ya'yan da 'yan uwan suka tafi suka bari to shi haɗib tun da ba ɗan maka ba ne bai da dangi a makka amma ga shi da yara ƙanana ga shi da dukiya uban ɗakinsa wanda shi ya tsaya masa a makka usman ibn affan shi ma ya yi hijirar to wa zai kula da dukiyar hatsi ba zai kula da 'ya'yan hatsi wannan shi yasa kullun hatsib yake cikin fargaba da tashin hankali idan ya tuna ƴaƴansa a makka ya tuna dukiyarsa a makka ya tuna shi ba dan makka bane ya tuna irin abin da mutanen makka za su ke yi wa ƴaƴansa da dukiyarsa na wulakanci da cin mutunci wannan yana bata masa rai sakamakon haka ne sai wata zuciyar take riya masa cewa ya kamata ya yi wa mutanen makka wata bajinta wacce za su rinka tunawa da ita su ɗin rinka rangwanta wa 'ya'yansa su rinka ganin kamar yana tare da su ne ta wata fuska alhalin kuma ba tare da su yake ba to da haka shine ibnu kasir ya ce falamma azama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala makka lokacin da manzo Allah yayin yunkurin zai zo ya bude makka ya ci mutanen makka da yaki ba tare da sun sani ba lamma naqada ahlu hal ahada a lokacin da su mutanen ɗin suka warware alkawarin zaman lafiya tsakaninsu da annabi فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci musulmi da cewa a kinsa a yi shirin yaki li ghazwihim dan aje a yaki mutanen maka, kuma ba tare da labari ya ishe musu ba wa qala kuma sai annabi ya ce Allahumma ammi alaihim khabarana ya Allah ka boye musu labarin mu kar su ji labarin mun taho ba za su yi aune ba kawai sai dai su gamma a kansu manzo Allah ya wannan addu'a fa amada hatibu hadha daka wannan haɗin ibn abi a wannan lokaci sai ya himmatu fakata kitaban sai ya rubuta wata wasiƙa a ɓoye wa ba'athahu ma'a min quraish sai zo ya samu wata mata ba quraishiya wacce za ta tafi makka daga madina sai ya bata wannan wasiƙa ya ce ga wata wasiƙa ki ɓoye in kin je ki kai wa mutanen makka ki ce in ji ni yu'allimuhum bima azama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwihim abinda wasiƙar ta kunsa shine Hatib yana gaya wa mutanen maka sirrin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi musu na shirin ya kawo musu hari ko ya yake su ba tare da sun sani ba me yasa Hatib ya haka liyattakhidha bi zalika indahum yadan domin su gaya musu wata bajinta su rinka rangwanta wa ƴaƴansa fa atla Allahu ta'ala ala zalika rasulahu sai ubangiji ko mai girma da buwaya ya tsinkayar da manzansa game da wannan aika-aika da da ya yi shirin shiryawa cikin ƙarƙashin ƙasa ba tare da kowa ya sani ba ubangiji ya haka ne istijabatan a dan amsa addu'ar annabi na cewa Allah ya ɓoye musu labari domin in wasikar ta isa suka riga suka sani kaga kenan kamar addu'ar ba amsa ba fa ba'sa ala isril mar'ati to wannan abin da ya faru bayan ha'ib yayi haka yanzu ba wanda ya san haɗib ya shirya haka daga shi sai zuciyarsa sai wannan mata da ya tura ita kanta bata san me ke cikin wasiƙa ba kawai an ce ɓoye wasiƙan nan a maɓoya mai kyau in kin je ki ba mutanen makka take sai Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika jibrilu yana gaya wa annabi cewa ga abin da aka shirya maka ɗaya daga cikin sahabbanka ya rubuta wasiƙa a ɓoye ya tura a je a gaya wa mutanen maka labarin me kake shirya musu na kawo musu hari to wannan farkon wannan sura ya sauka ne sanadiyar haka da haka ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari ibnu kasir yace fa ba'atha fi isril mar'a manzo Allah ya tura abu bayan matar bayan ayoyin sun sauka fa akhadha alkitaba minha aka je aka karbo wasiƙar daga wajenta wa hadha bayyinun fil hadithil muttafaqi ala sihatihi ibnu kasir ya ce wannan abu ya zo a bayyane cikin hadisin da malaman ruwaya sun yi ittifaqi akan ingancinsa akwai ruwayoyin da suka zo da bayanin yadda abin ya faru dalla dalla wasu daga cikinsu suna cikin sahih bukhari da muslim wasu daga ciki suna cikin masanid imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi da sanadi har izuwa ga abi rafi abi rafi yace inna ubaidallah ibn abi rafi na akhbarahu hakika ubaidullah dan abi rafi ya bashi labari annahu sami'a aliyan cewa shi ya ji sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yaqulu yana bada labari yana cewa ba'asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika ana wa zubair ni da zubair dan awwa wal miqdad da miqdad ibn al aswad fa qala manzon Allah ya tashe mu mu uku yace da mu in taliqu ku tafi hatta a rawdata khajin ko khakhin har ku je wani waje da ake kira da dausayin khakh fa inna biha za'ina idan kuka je za ku tarar da wata mata mai balaguro mai tafiya ma'aha kitabun tare da ita akwai wata boyayya wasiƙa fa khuzuhu ha ku kwato mana wasiƙar ku kawo mana ali ibn abi talib yace fan talaqana muka tafi ta'ada bina khailuna mu suna tafiya da mu hatta atainar rauda har sai da muka zo wajen da annabi yace ce a daidai nan za mu tadda matar fa idza nahnu bizza'inati sai ku gashi mun yi karo da wannan mata mai tafiya qulna sai muka ce da ita ukhrijil kitaba fito mana da wasikar da ke tare da ke qalat sai ta ce ma kitabun wallahi ni ba wata wasika a tare da ni Aliyu ya ce qulna muka sake cewa da ita latukhrijanna alkitaba latukhrijinna alkitaba aw latulqiyanna aw lanulqiyanna thiyaba wallahi ko ki fito mana da wasiƙar mu gani ki ba mu ki huta mu huta ko in ba haka ba za mu miki tsirara haihuwar ki sai mun caje ki domin mun san wanda ya ce mana akwai wasiƙa tare da ke baya ƙarya da ka ko ki kawo cikin ruwan sanyi ko kuma za mu bincika ko ina a jikinki sai kin ba mu qala yace fa akhrajatil kitaba sai gashi ta fito da wasiƙar min iqasiha ta cikin kitsanta dabarar da ta yi sai ta lankwasa wasiƙar ta sa ta a gashin kanta ta yi kitso duk binciken da zaka yi ba zaka iya gano inda wasiƙar take ba in ba ita ta fito maka da ita ba Ali ibn Abi Talib yace fa akhadhana alkitaba muka karɓi wasiƙar fa ataina bihi rasulullah muka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza fihi min Hatib ibn Abi Balta'ata sai gashi abin da ke cikin wasiƙar shine daga Hatib dan Abi Balta'ata ila unasin min na bi Makkah zuwa ga dandazon mutane mushrikai da ke makka yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillah ali ibn abi talib yace a takaice dai yana ba su labarin abin da annabi yake shiri ne ne yazo ya kawo musu hari a boye fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya hatib a wata ruwaya ta sahih al-bukhari sai annabi ya tura yace aje a taho da shi da aka taho da shi annabi ya nuna masa wasiƙa me zaka faɗa game da wannan ka santa yace na santa rubutun waye rubutu na ne ina ka tura da ita makka na tura da ita ba wani babu shari'a wahala me yasa ka tura da ita ya hatib to shine zai faɗi uzurinsa manzo Allah ya ce ya hatib ya kai hatib ma haza me wannan kala sai hatib ya ce la ta'jal alayya ya ma'aikin Allah kada kai saurin yanke mun hukunci tsaya ka ji hanzari na yin haka inni kuntum ra'am mulsiqan fi quraishin ni mutum ne ɗan karo a cikin ƙuraishawa ba ɗan cikinsu ba ne ko dai ka ce ɗan cirani ko dai wani wanda yake shigo ga baƙon zuwo ba dai ɗan asalin gari ba shine ma'anan mulsaqan fi Wani walam akun min anfusihim ni ba ɗan cikinsu bane ba wa kana man ma'aka minal muhajirin kuma ya ma'aikin Allah ka san duk wanda suke tare da kai na waɗanda suka yi hijira lahum qarabatun yahamuna biha ahlihim bi Makka. suna da dangin da suke kare musu ‘ya'yansu da suka baro da iyalansu a makka ya ce fa ahabbtu ni ma shi ne nake son id fata ni zalika tunda ni ba ni da dangi a makka min nasabin fihim ba ni da wata dangantaka cikin ƙuraishawa an attakhidha fihim yadan in yi musu wata bajinta ya na biha qarabati da za su rinka kare mun ƴan uwana da sauran dangina danganin ne musu wannan wa ma fa'altu zalika kufran ya ma'aikin Allah wallahi ban yi haka bane dan kafirci walarti dadan an dini kuma wallahi ba ridda ne na bar addini na ba wala ridan bil kufri ba'da al islami kuma ba wai dan na yarda da kafirci bane bayan musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan take sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da haibu innahu sadaqakum annabi ya kalli sauran sahabbai yace duk abin da haibu ya gaya muku gaskiya ne ba ragi ba dadi yayi ne dan ya samu wata kariya a wajen mutanen makka ba dan yana ƙaunar ba ba dan yana son su ba ba wai dan yayi ridda ya zama kafuri ba ba wai dan yana munafurtar musulmi munafurcin da har zuci haka yake nufi ba an gane ko فقال umar سي سيدنا عمر يتي دعني اضرب انق هذا المنافق ya umar ya ma'aikin Allah kyale ni in sare wuyan wannan munafikin Umar ya saurin hukunci yayi gaggawa yace ya ma'aikin Allah kyale ni in sare wuyansa ai munafuki ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai sallallahu alaihi wa sallama yace innahu qad shahida badaran ya kai Umar ya faje yakin badar وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر me ya sanar ka baka san Allah ya kalli yan badar da idan rahama ba fa qala yace i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum duk abin da kuka ga dama ku je ku yi na yafe muku da haka duk sahabin da ya je yakin badar ko me za a gaya maka na laifinsa Allah ya yafe masa duk wani laifi da sahabbai suka yi bayan badar ubangiji ya ce ya yafe musu sakamakon badar bisa ga ka'idar innal hasanati yuzhibna sayyi'at duk abin da suka yi na munanan aiki wannan kyakkyawar bajinta kwaya ɗaya da suka yi wa Allah ta sa sawun giwaya take na raƙumi to da yanzu yadda za mu kalli surar kamar irin abin da ake kira ne da tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro asali kissar haɗib da muka karanta ita ta jawo saukar surar amma idan ka kalli abin da surar take magana kuma tana yin jirwaye ne mai kamar wanka tana yin abin da ake kira iyaki a'ani fasma iya jara da wani haɗib ake ba da haɗib ba domin shi haɗib tuni Manzala ya wanke shi ya ce ba munafiki bane amma zahirin abin da ya aikata aiki ne da wani na iya yi a yau ko gobe ko jebe shi kuma ya amsa sunan munafiki aikin na munafurci ne amma shi haƙiƙan ba munafiki ne da wannan ne malaman musulunci suke cewa akwai ka'ida muhimmiya wanda ya kamata a ce musulmi su santa laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufr alaihi ba dukkan wanda ya aikata kafirci bane yake zama me kafiri yau da dama wani musulmin kuskure na sa shi ya aikata aikin kafirai amma ba za ka ce da shi kafiri ba haka nan walaisa kullu man waqa fi nifaqi waqa an nifaqu alayhi ba duk wanda zai aikata aikin munafurci bane a zahiri kuma za ka yi masa hukunci da me munafiki domin dole sai an kalli uzuri dalilai hujjoji makarai da shari'a ta ba mutum akwai kariya ta fushi kariya ta tsananin farin ciki kariya ta tsoro wani tsoro ya sa ya aikata kafirci yana da uzuri a wajen Allah kamar Ammaru dan Yasir tsorata shi aka yi har aka kashe iyayensa a gabansa aka ce ko ya yarda ko ya zagi annabi ya yarda ya zagi annabin aka kyale shi kuma ya zo ya gaya wa annabi cewa kaji kaji a gabana suka kashe babana suka kashe babata suka ce ni ma ko in faɗa ko ni ma su gama da ni ya ce kuma sai na faɗa amma kuma bayan sun kyale ni na ji zuciyata bata kwanta ba nazo nake gaya maka ya ma'aikin Allah manzo Allah yace lokacin da kake faɗa ya kake jin zuciyarka yace wallahi ina faɗa ne da baki na amma magana bata kai zuci ba annabi yace gobe ma an san sake tsare ka ya musu abin da suke so dan su kyale ka sai ubangiji yace man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha duk wanda ya kafircewa wa Allah bayan yayi imani in ba tilasta shi akai ba kuma wa kalbuhu mutma'innun bil imani alhalin zuciyarsa tana sake da imani to wannan yana da uzuri yana da kariya a wajen Allah to da ka kaga haƙin ma zaka iya bashi uzuri na me tsoro ana cutar da ayyansa ana cutar da zuriyarsa da ya bari kanana wanda dukkanin ɗan adam yana son kariya ga ƴaƴansa yana son kariya ga zuriyarsa ba zai so abin da zai cutar da su ba to haka nan malamai suka ce wa laysa kullu man waqa fil bid'ati waqa'ati al bid'atu alayhi ba duk wanda kaga yana aikin bid'a bane a zahiri zaka ce masa dan bid'a akwai buƙatar ka tattauna da mutum shi yau da dama ma wani yana aikatawa yana ɗauka wannan shine addinin bai sani ba saboda an ba shi koyarwar ne a ne a lankwashe a juye san Allah shi kuma yasa ya karɓa ba tare da ya bincika ba da ka dole ne mu rinka ba wa 'yan uwan mu hanzari in ba a ba wa 'yan uwa hanzari kai kanka wani abun sai a fitar da kai daga musulunci da ka ba kowa ba ne za ka ga yayi laifi kawai ka saki kaulasan a kansa sakin kaulasan farar ɗaya kuskure ne a musulunci sakin bid'a farar ɗaya kan mutum kuskure ne a musulunci sakin munafurci farar ɗaya kan mutum kuskure ne a musulunci har sai kayi me tattauna da shi ga annabin da wahayi ake masa amma bai yi azarbabin hukunci ba sai da ya tattauna da hafiz me ya uzurinka haɗib ya faɗa abin da zai nuna maka cewa annabi ya san abin da haɗib zai faɗa tun kan ya faɗa da ya gama faɗa annabi ya ce gaskiya yi in baka sani ba ka ce gaskiya ne to ina gani da kai da ba a mana wahayi kawai da na ga wani yayi kaza shikenan sai in sakan masa kaulasa shikenan sai in ce kaza shikenan ban je na tattauna da shi ba ban ilmantar da shi ba ban kawar masa da shubhar da take sa ba da haka wannan baya daga cikin usulubi na me da'awa ga Umar ya yi azarkwabin irin haka amma manzo Allah ya tsawatar masa baka san dan Badar bane ba wanda ya je Badar ai wannan ba matsala bane a wajen Allah tsakaninsa da mahalicci domin Allah tuni ya riga ya kalle su ya ce ku yi duk abin da kuka so hakika na gabarta muku kuma Umar din ma yana daga cikin yan Badar to kuma wannan shine abin da da yawa masu zagin sahabbai ba su sani ba yawancin sahabban da suke zagi duk suna karkashin wannan wasu bayan hakan ma suna da wata daraja ta musamman Umar dan Badar ne duk yan Badar Allah ya ce ya gafarta musu Usmanu ɗan Badar ne Abubakar kuwa kafadarsa da kafadar Annabi amanna take a filin Badar kafarsa kafar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi yana addu'a bargonsa yana faduwa Abubakar yake ɗauka yana yafa masa yana kafa ka munasha da tuka rabbaka magiyar da kake wa ubangijinka ta isa haka zai amsa maka bayan sauran falaloli da suke da shi to da dai sanin wannan a matsayin sharar fage zai taimaka mana wajen mu fahimci menene abin da surar za ta yi magana a kai da yawa daga cikin malaman tafsiri duk kafin su fara fassara ayar sai sun kawo wannan kissa Ibn kasir ya kawo eh, shaukani ya kawo eh, mai adwa'ul bayan sheikh muhammad al-amin ya kawo da ka wannan shine sababin saukar ita wannan aya ibn kasir ya ce wa haka za a karajahu jama'a illa ibn maja min ghairi wajhin haka nan dukkanin malaman hadisi suka fitar da wannan hadisi da wannan siga in banda ibn maja ta wata fuska an sufyan ibn uyaina bihi shi kuma ya rawaito daga sufyan dan uyaina bihi da wannan sanadi da wannan matani wa zada al-bukhari fi kitab al-maghazi imam al-bukhari yayi dadi a tasar wayar a kitabul magazi da ya zo ƙarshen nan sai ya ce fa anzalallahu surata sakamakon haka ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya wa qala fi kitabit tafsir imam al-bukhari ya faɗa a kitabut tafsir yace qala umar umar da kansa yace wa nazalat fihi sai ta sauka fihi ta sanadiyya shi hatib ibn abi balta ata ya ayyuhal amanu la tattakhidhu aduwwa wa aduwwakum awliya ubangiji ya ce ya hallabi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakhidhu aduwi kada ku riƙe makiyana wa aduwakum kuma makiyanku auliya a matsayin masoya malai ce ai alkufar ana nufin kafirai to kalmar ya hallabi na amanu ya nuna kenan in dai haɗibu ne wanda wannan aya ta sauka sanadiyarsa har yanzu sunansa ne mumini har yanzu sunansa mumini duk wani laifi kamar yadda muka sha faɗa duk wani laifi da za ka aibata wa wani sahabi da shi a ƙur'ani sai kaga ƙur'anin ya wanke shi da shi misali kissar sahabin da annabi ya aike shi ya je ya karɓo zakka ta wasu mutane da ya fita bayan gari shi kuma tsakaninsa da mutanen a da kan ya musulunta an yi gwagwarmaya an yi faɗa na maguzanci har ya taɓa kashe musu ɗa nemansa suke ruwa a jallo yanzu kuma sai cikin ruwan sanyi annabi ya ce je ka gari ka ka karɓo min zakkarsu sai da ya fito waje ya ja tinga ya ce to mutanen da suke nema na ruwa a jallo yau zan kai kai na cikin ruwan sanyi su kama ni to sai dan ya zuga shi ya ce abin da ya kamata kawai juyo ka gaya masa wani magana dan kai ka kubuta sai dawo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naje sun ce ba za su bayar ba sun ki su bada zakka to shikenan annabi ya hada rundunar mayaka ya ce aje a yake su domin duk wanda yake ba da zakka hukuncin sa ai me a yaƙe shi ya yi ridda kenan mutanen su kuma suka ga lokacin da annabi ya ban musu na cewa zai turo ɗan aiki a karɓi zakkarsu ya yi ɗan aiken bai zo ba sai suka ce kai lallai akwai wata matsala bai kamata ba mu zauna lallai mu bi sawu ko ta yi Allah ne ya aiko da wahayi cewa mu kafirai ne kar a karɓi zakkanmu suka taho su kawo nan kuma rundunar mayaka har ta fito daga wajen Madina sai ya kai kici hanya ina za kuma yaƙa ai wajen ku za mu je me za ku yi mana bayan annabi ya aiko dan aike ma da kyar ya sha kun ce ba za ku bada da zakka suka ce wallahi ba mu gan shi ba sai aka ce to a koma wajen annabi a je a je aka je ga annabi ga dakarun sojoji ga kuma dan aike. kai ya aka yi haka ya ce wallahi ya ma'aikin Allah tsoro na ji in na je za ku gama da ni a madadin in je su gama da ni cikin ruwan sanyi na ga gwanda in dawo in yi haka dan ku kuta sai ayoyi suka sauka ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun ta tabayyan yanzu wani sai ya zo ya ce wannan sabon fasiki ne ayar da farko sai da ta ce ya ayyuhal ladzina amanu dan a nuna maka har yanzu sunansa ne mumin dan a nuna maka sunansa mumin wasu daga cikin sahabbai yan makka wanda ƴaƴa ne su ba bayi ba sukan aibantawa waɗanda su ba 'yan maka ba wanda su kuma bayi ne ba 'ya'ya ba irin su bilal irin su salmanul farisi irin su kaza irin su kaza har wata rana wani daga cikin sahabbai suka yi tankiya da shi da bilalu ya ce da shi ya bina sauda ya kai ɗan bakar mace Allah ya fusata ya ce a ayyartahu bi ummihi innaka imru'un fika jahiliya dan me zaka ci mutuncinsa da mahaifiyarsa kai har yanzu akwai ɗabi'un maguzanci tare da kai da Allah zai gyara wannan kuskuren sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yastar qaumun yanzu sai ka zo ka aibanta masa Allah ya ce masa ya ayyuha allazina amanu wata rana sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka yi sabani a gaban Annabi wani sabani ya gifta tsakanin su wannan yace wallahi da gangan kai mun ni ma da gangan kai mun har muryar su ta daga kaga sun yi ba daidai ba domin ubangiji ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi amma da Allah zai gyara kuskuren dan ya nuna maka har yanzu fa suna nan a mu'minai sai ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u har yanzu muminai ne su sai Allah ya tabbatar musu da shaidar imani sannan kuma sai ya me sai ya gyara musu kuskurensu sai ya tabbatar musu da shari'a sai ya gyara musu kuskuren ko ya faɗi kuskuren a ƙarshe sai ya ce an yafe muku sayyidina Uthman yana daga cikin waɗanda suka gudu a ranar yakin Uhud suka bar annabi a filin daga da wuta tai wuta sai ubangiji ya ce innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum ba shikenan ba to da haka ubangiji ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da suka yi imani haƙib da ire-irensa la tattakhidu aduwwi wa aduwakum awliya ahir kada ku riki makiyana kuma makiyanku wanda su ne kafirai auliya a matsayin masoya kalmar adu ana iya gaya wa makiyi ɗaya ana iya gaya wa makiya da yawa fulanun aduwi ha'ula'i aduwi kalma ce wacce ɗaya da jam'i sukan daidaita a cikinta ubangiji madaukakin sarki ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al fa fasaqa an amri rabbih sai Allah ya ce afatattakhibunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni sai ce wahum lakum a madadin wahum lakum a ada domin kalmar adu tasduqu ala alwahid wa tasduqu ala aljama'a to anan da Allah ya ce la tattakhidu aduwi kada ku riki makiya aduwi makiyana zai iya yiwa makiyan da yawa ne tunda kalmar adu din tana iya daukar makiya da yawa ko aduwi zai iya daukar makiyin kwaya ɗaya ne to sai mu koma cikin alqur'ani a waɗansu ayoyin sai mu ga Allah yana da makiya makiyin ɗaya ne ko da yawa ubangiji yana da makiya makiyan ba ɗaya bane ba biyu bane suna da yawa na daga cikin makiyan Allah subhanahu wataala al-yahudu wan nasara a wata ayar sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin kaga al-yahudu wan nasara ai ba ɗaya bane yahudu daban nasara daban kuma duk suna daga cikin makiyan Allah da ce la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya a dunkula nan a can sai ya fasa bakin la tattakhizu yahuda yake nufi wan nasara to haka nan sauran kafirai kafirai makiya Allah ne domin ubangiji subhanahu wataala yace la yattakhizul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa wa yuhadhdhirukum Allah nafsahu wa ila Allah masir to haka nan munafikai makiyan Allah ne a cikin suratul munafiquna ubangiji ya ce humul adu hazarhum qatalahum Allahu anna yufakun humul adu lallai su ne makiya hazarhum ku kiyaye su qatalahum Allah Allah wadaran su anna yufakuna a duk inda suke to haka ubangiji ya ce kada mu riki makiyansa makiyanmu to anan kuma Allah ya nuna mana cewa kin kiyayya ga Allah daidai take da kiyayya ga muminai an gane ko maƙiyin Allah shi ne maƙiyin mumini maƙiyin mumini kuma shi ne maƙiyin Allah da haka Allah ya haɗe mana maƙiyansa da maƙiyanmu waje ɗaya duk da a wasu wajaje ya ware a can cikin kissar iblis ya ce wahum lakum adu bai ce ba lakum wali wahum lakum adu su maƙiyanku ne to amma nan sai ya nuna mana yadda suke kinsa kuma suke kinmu mu suna kinsa me ya ja mana ki imani wa ya sa samu imani ubangiji subhanahu wataala duk wanda ya yi fushi da kai dan Allah ya sa ka kai wani abu kayi ba da kai yake fushi ba da Allah yake fushi duk wanda ya ka dan imanin ka ba kai ba ya ki wanda ya ce a imanin yake ki shine ubangiji madaukakin sarki ubangiji ya ce tulquna ilaihim bil mawadda tulquna wanda kuke saduwa ko kuke sadarwa ilaihim zuwa gare su bil mawaddati da kauna domin hakan ya faru cikin me isra hatib ibn abi balta'a abinda hatib ya aikata a zahiri yana nuna kamar yana kaunarsu alhalin kuma ba kaunarsu yake ba a batili kamar yadda manzo Allah ya nuna sai dai malamai suka ce abinda yasa Allah madaukakin sarki yake nuna kamar abin ya faru domin in ba dan hatib yana da uzuri a wajen Allah da ma'aiki ba da abin da ya tabbatar masa da cewa shi munafiki ne amma Allah da manzansa sun kalli zuciyarsa sun tabbatar da cewa ba dan munafurci yayi ba to amma ni yanzu ba zan yi abin ba in ce ni ma ai irin haɗibu ne ai kaza kaza kaza a Allah daga nan ya ce kar a sake kafin nan ba taba ba daga nan da aka kuma Allah ya rufe kofar ya ce kar a sake duk da malamai suna cewa idan mutum ya samu kansa a wani yanayi irin wannan shi ma in yi wannan zai iya zama yana da uzuri makamancin wannan Allah ya ce tulquna ilaihim kuke miƙawa ilaihim zuwa gare su bil mawaddati da kauna baina kuma bainahum tsakanin ku da su ba da an azharu lakumul adawata bayan sun bayyana muku da kiyayya li kum domin imanin ku bi da ni in ji Allah ai la yaliqu bikum hakan bai dace da ku ba malai ce zalika masalu ma ruya wannan ko ya faru ne misalin abin da aka rawaito annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasada gazwa ahli makka ya nufaci ya yaki mutanen makka fa sarrahu ila ashabihi sai ya gaya wa sahabansa labarin amma a boye a asirce wa warrabi hunainin kuma yayi tauriya tauriya shine jirwaye da kaman wanka ko badda sawo shine idan annabi zai tafi gabas da gari sai ya nuna kamar yamma zai bi dan ya bagarar da hankalin waɗanda za su yi yunkurin tare masa hanya ko kai masa hari shine abin da ake kira da tauriya manzan Allah bai taɓa yin wata tafiya ba face sai ya ɓadda sawu an gane ko in banda tafiya kwaya ɗaya ita ce ta yakin tabuka ita ce da zai tafi ya fito ya faɗi ga inda za mu bi amma duk wata tafiya da annabi zai yi in nan zai sai ce zan yi can ko ya yi wata magana dai da za ta dabaibaye hankulan mutane su kasa gane ina ya nufa sallallahu alaihi wasallam wannan yana da kyau a ce musulmi su rinka kwatanta haka ya zama yawan al'amuran mu akwai sirri a ciki duk abin da zami kada mu rinka fitowa karar muna faɗan me zami kamar yadda hadisi ya nuna haka manzo Allah ya ce istainu ala qada'i hawaijikum bil kitman fa inna kulli dhi ni'matin mahsud duk abin da za ku sa gaba na bukata da neman cimma gaci da samun nasara to ku rinka yin sa kuna masu neman taimako a wajen Allah ta hanyar ɓoye shi za ka yi aure ne lokacin da ka fara nema kai yi ta ɓoye kayanka wani kasuwanci za ka fara bayan ka shirya ka tanadi kuɗinka ka kama rumfa kuma kai ta yin abinka a asirce asirce sai lokacin da yakan kama kawai sai a ganka gudun me duk wani mai ni'ima baya rasa wani mai masa hasada manzala ya ce fa inna kulla zi ni'matin masu duk wani wanda za a yi wata ni'ima sai an samu mai masa hasada to kuma masu hasadar a iya samun wanda yake da kambun baka da yayi magana akan abu abin sai ya lalace da haka shi yasa ake so mu zama masu sirri masu boye al'amuran mu sai in abubuwan sun kankama sun bayyana kuma sai kowa ya gani to da haka manzala yakan yi wannan cikin tafiye-tafiyensa shine mala yake gaya mana haka yace fa kataba hatibuna abi balta ata ilaihim kitaba wanda hakan yasa Hatib dan Abi Balta ya rubuta musu wasiƙa bi zalika dangane da haka limalahum indahu limalahu indahum min al-aulad wal ahli al mushrikin saboda yana da yara da kuma sauran iyalai wanda su mushrikai ne basu musulunta ba kuma akan gallaza musu sakamakon dan uwansu ya musulunta ya gudu wa huwa halifun li quraish shi kuma abokin zama ne na quraishawa min ahli yaman shi asalin sa dan yaman ne fa arada an yahfaza bi zalika ahlahu sai so in yayi haka ya samu abin da zai gatanta wa iyalansa kuma a rinka kare masa su da haka fi ƙurashin cikin ƙurashawa ma imanihi annahum kuffar tare da cewa ya yadda dai ƙurashawa kafirai ne la yaghlibuna Allah wa rasulahu da dai ba za su iya rinjayar Allah da manzansa ba fastaradda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mazala ya nemi a dawo da wasikar mimma arsalahu ma'ahu mimman arsalahu ma'ahu daga wanda haɗin ɗin ya aika da wasikar ita ce wancan mata bi ilamillahi ta'ala lahu ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya sanashe shi bi zalika da haka wa qabla wa qabila uzra hatibin mazalla kuma ya karbi uzrin hatib famana Allahu almu'minina an amalin misla hadhihi almuwasala bil mawadda sakamakon haka ne ubangiji ya mu sauran mu'minai gabaran aikata kwatankwacin irin wannan aiki na sada zumunci ta hanyar nuna kauna bainal fariqaini tsakanin dangin guda biyu ko bangarorin guda biyu wa bayyana sababal man'i bi ta'ala kuma ubangiji ya bayyana sababin da ya sa ya hana din da faɗinsa cewa wa kad kafaru bima ja'akum min al-haq alhalin su sun kafirce da abin da ya zo muku na gaskiya ai dinul islam wanda shine addinin musulunci wal qur'an da kuma al-qur'ani yukhrijuna rasula wanda har ma ta kai ga sun kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum da ku kalmar yukhrijuna rasul fi'li ne mudari'i Ya dullu alal hali wal istiqbal yana nuna ana yin abin yanzu da kuma gaba tare da cewa fitar da annabi da kafiran makka suka menene fili ne madi sun riga sun fitar da shi dan sau ɗaya suka kore shi bai sake dawowa sun sake korarsa ba amma me hikimar ubangiji ya kawo abin da sigar mudari malamai suka ce dan a nuna maka irin tsananin kafircin kafiran makka inda annabi zai dawo maka sau goma su samu iko sai sun kore shi ko sau ɗari ma su samu iko sai sun kore shi shi yasa Allah ya kawo abin a matsayin present continuous tense kamar yadda ake faɗa a turanci ma'ana fi'ili mudari aikin da yake ci gaba da faruwa tare da cewa sau ɗaya ya faru dan a nuna maka inda annabin zai dawo za su sake maimaita haka inda zai dawo za su sake maimaita haka waɗansu malaman suka ce a kalmar yukhrijuna rasul suna fitar da annabi shi dai annabin sau ɗaya suka fitar da shi amma bayansa kuma sun ci gaba da fitar da almajiransa sahabbai korar sahabi ko daidai yake da korar annabi domin me yasa aka kori sahabin dan yayi imani ne da annabin to da haka sai ya zama cewa abin kamar sun ci gaba da yi ne ba wai sau ɗaya suka yi shi ya wuce ba an gane ko amma waɗansu malaman suka ce a'a abin da da aka faɗa na farko shine dalilin da yasa aka kawo fi'ilin yukhrijuna rasul suna fitar da annabi sun fitar da shi sau ɗaya da zai dawo ma za su sake fitar da shi da zai kuma dawowa za su sake fitar da shi in dai sun samu dama domin a gaba Allah zai ce in yaskafukum yakunu lakum a'da'an duk lokacin da suka samu dama a ku sai kiyayyar ta bayyana ba wai sau ɗaya ba in za su samu dama sau malala gashin tinkiya a ku sai kiyayyar su daga basu ta bayyana a gare ku suka ce domin idan mun ce fitar da annabi sau ɗaya aka yi an kuma ci gaba da fitar da sahabbai wannan kuma da dama to ai ayar ta ambaci annabin kuma ta ambaci sahabban yukhrijuna rasula kuma ta ce wa iyyakum suna fitar da annabi da ma ku kanku kowanne bai samu ragayya ba a gare su sakamakon ya yi imani daga cikin ku annabin ko kuma biyar mala yace min diyarikum daga gidajenku bi tadyiqihim alaihim ta yadda suka ringa kuntata muku da matsa muku lamba ta yadda dole sai kun fita kun bar maka kuna ji kuna gani kuna so ba kwa so an tu'minu billah dan kun yi imani da Allah ai li ajali an amantum dan kun yi imani wa ja'alahu mudari'an malai ce shi ma an kawo shi a matsayin fi'ili mudari'i an tu'minu domin tu'minu fi'ili ne mudari'i sai dai majzumun bi an wa alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa li bayani annahu sifatun lil kuffar ubangiji ya da haka kuma ce ta kafa ya ko ta kafa da ma za su ci gaba da yi بالنسبة للمسلمين دنجري أي za ta me yasa kafirai suka kora da daga maka dan yi imani me yasa kafirai suka kori sahabbai daga maka dan sun imani ba wai bambancin kabilanci bane ba wai dan ba dangin su bane ba wai dan ba yaran su ɗaya bane ba wai dan ba garin su ɗaya bane ba laifin su kawai dan sun yi imani wanda kuma wannan abu ne sunna ce ta Allah tabbatacciya mai maimaituwa duk wanda ya yi imani sai ya fuskanci kalubale a yau ko a jiya ko a shekaran jiya ko a gobe ko a jibi dan yau kayi imani an kore ka daga gidanku ba kai bane farau dan yau kayi imani an tsare ka a garinku ba kai bane farau dan yau kayi imani ka samu matsin lamba an sa ma takunkumin karya tattalin arziki ba kai bane farau kuma kar kai mamakin wanda za su yi maka haka iyayenka ne annabi ibrahim wanda ya fara adawa da shi sakamakon imani mahaifinsa ne ma'ana imani yakan sa ƴaƴa su zama abokan gaba ga iyayen in ƴaƴan sun imani su iyayen kamar yadda imani kan sa iyaye su zama abokan gaba ga su in su iyayen sun imani ƴaƴan ba su imani wannan sunan Allah ce subhanahu wa ta'ala annabi Musa a zamanin sa an samu haka wa qala rajulun mu'minin min ali fir'auna yakunu imanahu ataqtuluna rajulan an yakuna rabbiyan ma yanzu kuma ce a kashe mutum kawai dan ya ce ya imani da Allah annabi Musa dan haka mutanen Fir'auna suka zauna suka yi mitin da shi kansa a kabina cewa kawai a kashe shi wa ja'a rajulun min aqsa madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin fa kharaja minha khaifan yatarqab qala rabbi najjini min al-qawmi adh-dhalimin dan haka wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala mai maimaituwa an gane ko Amar yadda Allah madaukakin sarki ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah da haka zaka samu wannan sunna tana maimaituwa a wani waje koma bayan wani ko kuma a duk inda hali ya kama kuma wani lokaci ba wai ma fa kawai imanin shine a ce ka musulunta ba zai yi wa ƴan uwan naka su ma musulmin ne amma musulmi ne kawai a sunan baki musulmi ne wanda musuluncin bai dada su da ƙasa ba in kai kace za ka tsaya ka rike musuluncin hannu bibbiyu dole sai ka samu matsin lamba domin abu ne mai tsada ba yadda za a yi ka rike abu mai tsada kuma ba a tanka maka ba idan ka ga kana rayuwar ka ba wanda ya damu da kai to banza ne kai amma in dai mutumin kirki ne kai mai manufa to dole sai an sa ma ido wannan shine lakanin da waraka ibnu nawfal ya gaya wa annabi wanda ya ga jiya ya ga shekaran jiya kuma ya ga yau lokacin da aka fara yi wa manzo Allah wahayi nana Khadija ta kawo annabi wajen waraka yana firgita yana tsorata shi waraka ya karanta attaura ya karanta tarihin annabawan da suka gabata kuma burinsa shine Allah ya tsawaita rayuwarsa ya riski annabin ƙarshen zamani ya imani da shi amma Allah bai aiko annabin karshen zamanin ba sai da waraka ya tsufa tukuf har ya makance baya gani sannan annabin ƙarshen zamani ya bayyana aka zo aka gaya masa ya tambayi manzo Allah me kake gani ya bani akhi ya kai dan dan me kake gani manzo Allah ya bashi labari kaji kaji ina ganin abu me kama kaza me kama kaza me kama kaza ya sibanta masa yadda yake ganin mala'ika jibrilu waraka ya fashe da kuka yace ya laitani fiha jaza'a laitani hayyan hina yukhrijuka yukhrijuka qaumuka yace kai to na ina ma ina yaro danyen jini me kazar kazar mai karsashi ce ina ma dai a ce ina raye lokacin da mutanenka ka za su kore ka mu fita tare da kai manzo Allah sai ya mamaki domin a lokacin duk maka babu mai masoyi kamar sa saboda ana zaman gama gari maganar imani bata ratso ba amma waraka ya hanga ya hango ya ce ina ma ina da lokacin da za su kore ka manzo Allah ya mamaki ya ce awa mukhrijiyahum yanzu ni din za su kora kamar ni da duk maka suke ce min aminu ma za su kore ni sai warka ya ce da shi lam ya'ti rajulun bi misli ma ji'ita bihi qat illa udiya kwantar da hankalinka a tarihin duniya ba a taba samun wani dan adam da ya zo da irin abin da ka zo da shi ba ko ya yi riko da irin abin da ka zo da shi ba sai an masa adawa ka san wannan ka rubuta a tarihi da ka yau za ka yi riko da tabarkin Annaba dole sai an ma adawa ya rage ma za daure ba za ka daure ba oho rago baya shan zuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce alan nasi zamanun almutamassiku bidinihi kalqabidu alal jamrati zai zo wa mutane a nan gaba mai riko da addininsa azaba da fatsil lambar da zai fuskanta a duniya kamar wanda ya riko da garwashin mutane yace badal islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada fatuba lil ghuraba musulunci da bakunta ya fara ana cewa masu sabon addini masu raba iyaye eh, da da ‘ya'ya masu raba mata da mazansu masu kaza masu kaza haka aka rinka aibanta wa annabi da sa farkon bayyana kuma ya ce wa sai udu gariban a ƙarshen zamani haka addinin zai sake komawa bako da ka ce za ka bi Allah ka bi manzansa ka game da tsangwama suna sai wanda ka ji ai ta raɗa ma suna ba yankan rago ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza kaza Allah ce faɗu ba lil ba madalla da waɗannan baki masu sabon addini da za a faɗa a ƙarshen zamani sahabbai suka ce su waye waɗannan domin su sahabbai duk lokacin da annabi ya gaya musu wata matsala da za ta faru a ƙarshen zamani sai sun tambaye shi mafita wasu mutanen kirki da za su bayyana a ƙarshen zamani sai sun tambayi yaya kamanninsu dan in mun riske su mu kasance tare da su sai ce nasun qalilun salihun fi nasin kasirin man yuti'uhum amman aksar min man yuqihu mutane ne za a yan kadan amma managarta cikin mutane masu tarin yawa amma na banza taron tsuntsiya ba shara waɗanda suke goyon bayan su kaɗan ne in ka haɗa da wanda suke saba musu yanzu kowace kungiya ta yi alliance don ta cuta ahlus sunna kowace kungiya ta yi kawance don ta aibata sunna amma ahlus sunna ba a iya haɗa kai da su domin abin da suka ɗauko abu ne mai nauyi sai wanda Allah ya tallafawa domin sunna ko da kuɗinka sai da rabanka Allah ya sa mu dace to da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce yukrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi dan kun yi imani da Allah mala yace muta'alliqun bi an tu'minu kalmar billahi tana da alaka da an tu'minu ai an tu'minu billahi ai li kun billahi dan kun yi imani da Allah la li shay'in akhar ba dan wani abu bane daban rabbikum wanda shi Allah shine ubangijinku malai ce na'atullahi sifa ce ta Allah an tu'minu billahi kamar mai tambaya ce wane ne Allah sai Allah ce rabbikum ubangijinku kamar yadda fir'auna ya tambaya annabi Musa wa ma rabbul alamin qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin ubangijinku ubangijin iyayenku na farko allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun a wata ayar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mokini ubangijin sammai ubangijin kasai ubangijin abin da ke tsakankaninsu in dai da gaske ne wannan shine ma'ana ar-rabbu al-khaliqu al-maliku al-mutasarrifu mahalicci mamallaki kuma mai ikon gudanarwa cikin halitta mala yace ai allazi yastahiqu an tu'minu bihi shine wanda ya cancanta ku imani da shi likaunihi rabbikum wa khaliqukum dan kasantuwarsa makagin ku sannan kuma kasantuwarsa mai gudanar da al'amuran ku ubangiji yace to haka za ku kasance la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya kada ku riki makiyana makiyan ku masoya an gane ko kaga wannan umarni na farko kenan tulquna ilaihim bil mawadda kuma kada ku rinka mika musu kauna kenan musulmi babu kauna sa da da sawa an kafirin nan babansa ne sa ne matarsa ce yayansa ne danginsa ne babu wannan ƙaunar to shin babu labari ne ko umarni ne wasu malaman suka ce umarni ne ba wai labari bane ba duk da ya zo da sigar me labari abinda Allah yake nufi kada musulmi ya kaunaci kafuri ko da babansa ne ko da babarsa ce ko da dangin ko ma wane ne domin Allah a cikin suratul tauba ce ya ayu allazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'ala al-iman sai ce wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun ya ku waɗanda suka yi imani ahir kada ku riki iyayenku da danginku masoya in dai sun fifita kafirci akan imani duk kuma wanda ya yi hakan to hakika waɗannan su ne tsantsar azzalumai kaga can umarni ne nan kuma labari ne sai malamai suka ce wannan labarin ma abin da ake nufi da shi shine mai umarni daidai da makamancin na cikin suratul hashari da ya gabata na cikin suratul eh, mujadala da ya gabata da ubangiji madaukakin sarki ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin min an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce ba zai yi baka samu mutane da suka yi imani da gaskiya da Allah da ranar lahira kuma a ce wai suna kawance ko suna kauna da wanda su kuma ba su yi imani da Allah ba ko da waɗannan ku iyayensu ne ko ƴaƴayensu ne ko ƴan uwansu ne ko sauran danginsu ne dan me su waɗannan Allah ya su tamfin imani a zuciyarsu su kuma wancan babu haka to da haka ko mu ɗauka umarni ne ko mu ɗauka labari ne duk dai ma'anar ɗaya ce mumini kada ya rike kafiri a matsayin masoyi mumini kada ya ƙaunaci kafiri mumini kada ya ƙawance na amintaka da kafiri ubangiji dai ya hana haka subhanahu wata'ala to kila wani ya ce to ai ni kuma yanzu da ni da wani wanda ba musulmi ba kila ko Gidwan ko john ko kiristofa muka hada jari muke kasuwanci shin wannan haramun ne wannan kuma ba haramun bane ba ka saya a wajensa abin da ya halatta a siya ka siyar masa abin da ya halatta ka siyar masa wannan ba laifi bane ku yi magana da shi ta kasuwanci wannan Allah bai hana mu ba an gane ko su su siya a wajen mu ko mu mu siya a wajen su ko su ranta a wajen mu ko mu mu ranta a wajen su manzo Allah ya rasu a duniya ba mai bin sa bashi sai wa sai bai hude kwaya daya domin annabi in ya je duk wajen wani musulmi ya ce ranta mun kuɗi in ya bashi ba zai karɓa ba a madadin haka shi annabin baya son ya zama mai wa mutane nauyi da ɗawainiya ba ci ma zaune ba ne annabi ne mai ɗaukaka mai daraja zakka ma baya ci saboda ya fi ƙarfinta kada ka kalle shi ka wulaƙanta shi ka ce na baka zakka jiya a madadin haka in yana da bukata sai ya zagaye ya tafi wajen yahuda ya ce ku bani rance ya san su ba za su raga ma ba sai a yarjejeniya a yi alkawari in rubuta ne a rubuta in wani jingina ne ya bayar manzo Allah ya rasu wani ba yahude mai sai da hatsi yana bin sa bashi ba yahudan yazo yace ku musulmi annabin ku ya mutu ina bin sa bashi suka ce me shaidarka yace ga rigarsa in ba dan akwai wata alaka tsakanina da me zai kawo rigarsa waje na suka ce mun yarda domin ka'idar a musulunci shine in zaka ci bashin mutum ko ku rubuta in babu rubutu ayi me jingina fa'in lam jiru katiban farihanu maqbuda ya kama manzo Allah ya bada jingina wannan ba hude da ya gabatar sai sayyidina abubakar ya karba ya biya kuɗin kuma ya miƙa silken Manzala Allah zuwa ga gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daka wannan shine ka'ida ta addinin musulunci Allah madaukakin sarki bai hana mu waɗansu ma'amaloli ba da wanda ba musulmi ba amma ya hana mu me waɗansu wacce ya hana mu ita ce kauna da soyayya wanda ita wannan a zuciya take amma wacce bai hana mu shine mu'amala ta zahiri wacce bata kai ba zuci shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ahir kada musulmi ya riki kafirai masoya koma bayan mu'minai a wata ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim وما suduruhum akbar أكبر bayyana بينا لكم الآيات in كنتم in kuntum taqilun ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza qalu addu alaykum al anamil min al ghayz qul mutu bi ghayzikum inna allaha alimun bi dhati sudur da haka malamai suka ce babu laifi da mun yi mu'amala da su ta zahiri amma ta batini ta auna ta amintaka a ce a ofishinka baka da sakatare sai arniya ko arni wanda sakataranci rubutu ne na sirri asirce asircen ake rubuta amma ka dauki kafiri baka da wata hujja dan me ba za ka dauki musulmi ba duk gaskiyar da kafuri ya ma nufin sa ya rubuta ka ya kai ka ya baro ya ɗauki sirrin ka ya kai wa ƴan uwansa a rusa ka sai a ce ai wance ita ta yi karatu duk a cikin musulmi ba wacce ta yi wannan karatun wance ta iya kwamfuta duk cikin musulmi ba wacce ta iya kwamfuta to amma ƙarya ne ba wannan ce manufar ba galibi musulmanmu da zaka je Abuja ko wasu manya-manyan ofisoshi ka tara sun ɗauki arna sakatarorinsu kuma mata galibi da biyu ne ana sakatarancin ne ana zina muna almajiri muna karuwa wallahi ba wannan shi saboda in musulma suka ɗauka miya, ai ba za ta ba su kai ba to wannan suke gudu in ba haka ba ina ma arne yake da kwakwalwar da musulmi yake da ita bai da ita amma sun fi yadda da arnan akan yan uwansu musulman da yawa ka je ka tarar da manyan mu Abuja abin ke, duk ofishin da zaka je ka tarar arniya wai ta ce sakatariya shi kuma kila kana kyautata musu zato mai addini mai kaza wani kuma yayi ne kawai tunda ofishin wani ma shugabansa arniya ce wancan shugaban to kai ka canja man dole sai an yayi yayi in na barna ne a tafi da kai idan aka je wuta ma ana yayin shiga wuta ka yadda a shiga da kai ba sai su shiga kai kai tsayuwarka ba to amma dole idan aiki ya zama iri daya in ci ya zama daidai koshi ma daidai ne amma in ci ya bambanta to koshi sai ya bambanta da ka ya uwa mu gane abin takaici a jihohinmu da yawa zaka tara haka a zama irin na Najeriya ba wai ta kai Najeriya kasar musulunci ba ce Najeriya ba ma gujiyar kasa ce ita ba ta da addini amma ta yadda da bakuntakar kowane mai addini ko kyankyaso so zaka bauta wa constitution ɗin Najeriya ya ce a tsare ka a baka dama ka bauta abin da kake so to amma dan me arna a jihohinsu ba sa yadda su ɗauki musulmi aiki amma mu musulmi a jihohinmu muke yadda mu ɗauke su aiki kasuwanci wannan daban kasuwanci wannan independent abu ne abu ne na cin gashin kai duk da su a jihohin nasu ma ba sa ba mu damar mu yi kasuwancin yadda ya kamata amma mu mun ba su wannan damar la'alla kila saboda hikimar mu yi musu da'awa duk da ba da'awar muke musu ba kama amma za ka sha mamaki a ayyukan gwamnati wajaje wanda constitution ya ce dole 'yan waje su zama suna da kaso mai tsoka na wannan abin amma sai a bari mu namun ba za a ɗauki namu ba sai a ɗauki nasu su zo a ba su indijin form a jihohinmu a yi musu shaidar 'yan jihohi su cike mana guraben ayyuka a lokacin da mu a jihohinsu ko masu kwashe shara ba za su ɗauke mu ba abin takaici abin ban haushi me ya jawo mana haka rashin kishin shugabanninmu rashin kishin manyanmu mun fi yadda da su sama da yan uwanmu wanda kuma addinin musulunci ya hana mu wannan kai ba ma aikin gwamnati ba lalacewa ta kai wani lokaci hatta masu kuɗi da suke gina manya-manyan shaguna da manya-manyan gidajen haya sun fi ba su sama da mutanenmu saboda wai su ba su da matsalar me biyan kuɗin haya dan uwanka kuwa musulmi yana da matsalar biyan kuɗin haya kai kuma kuɗi ka zo nema duniya kuɗi ka zo nema duniya ba wani abu sunansa addini a wajenka ba wani abu sunansa kishi a wajen ka. har akwai wani mutum da na sani a wata unguwa daga cikin unguwoyi ana masa kirari mai arna dubu sai ce wai musulmi goma musulmin ma masu tarukus sallati me arna dubun duk gidajensa na haya arna ne a ciki akwai manya-manyan mu a Kano a kamfanin su katafawa ne me yasa saboda su ba za su ci lokaci ba na zuwa sallah shi musulmi in ka ɗauke shi aiki ɗan motsi kaɗan an yi azhar ya tafi motsi kaɗan la'asar ya tafi juma'a ya tafi da haka duk ya cinye maka awoyi wajen sallah shi ko wancan bai zo komai ba duniya sai bauta to shikenan ka ba shi kuɗi ya ce ya ƙoshi baka taimaka wa mai sallah ba ka taimakawa mara sallah a ranar lahira sai ka je ka amsa tambaya a wajen Allah subhanahu wa kai Allah ɗin me ya baka dukiyar dan kai da ita ya baka ne dan kai abin da kaga dama ko dan kai masa biyayya wannan shine abin da ya kamata mu rinka dubawa kuma ko ba komai musulmi ya ci kuɗinka ka ka san me sallah ya ci kuɗinka ka in an je lahira akwai abin da za a karɓo maka daga wajen sa ame a biya ka amma yanzu kuka je lahira John ya ci kuɗinka ka da me za a biya ka shi da man bai sallah ba bare a ce a karɓo ma sallarsa bai azumi ba bare a karɓo ma azumin sa kuma a duniya Allah ya ce kakka yadda da shi ka yadda da shi kaga ka ci banza ya ci banza amma in musulmi ne ko ba komai ya ci aƙalla ya kai wa iyalansa masu sallah su ma sun ci aƙalla an samu ƙoshi da kuɗinka an yi wa Allah sallah a lahira in baka yafe ba sai a ɗauko sallah a biya ka in Allah ya ga dama sai ya yafe musu dan sun yi sallah talauci ne shi ya jarabce su da shi kai kuma ya ɗauko a taskarsa sai ya biya ka domin daman a duniya baka saba masa ba baka karya ka'idarsa ba dan ya ce la zuwa aduwi wa aduwakum awliya يلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم وبنجي إن كنتم خرج إن كنتم خرجتم جهادا إن دي دقا سيكون كسن شيكون فتجهادي أي للجهاد فتدكم كي تجهادي في سبيلي كنيتني دني وابتغاء مرضاتي كما دني من يداتا ما ليتي وجواب الشرط جواب شرط إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي دومين إن شرطية دل عليه ما قبله abin da ya gabace shi yayi nuni zuwa gare shi kaddara shi zaka yadda kaddarawa za ta kasance shine ai fala tattakhizuhum awliya in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati in shartiyya wa ma ba'daha fi'lu ash-sharti wa aina jawabu ash-sharti fala tattakhizuhum awliya ka ku rike su masoyan in dai da gaske ne sallaka dan Allah kake to ka karki makiyin Allah masoyi in dai da gaske azumin ka dan Allah kake to ka karki masoyi makiyin Allah masoyi domin ba yadda za a yi zuciya ta iya haɗa masoyi da makiyi a cikinta ɗayan biyu ne ko e ko a'a ko Allah da masoyansa ko kuma makiyan Allah da kafirci amma baya yiwa a ce zuciyar mumini tana ɗauke da san Allah da addinin Allah kuma tana ɗauke da san makiyan Allah da kafirci baya yiwa haka abu biyu ne waɗanda baya yiwa su haɗu ubangiji ya ce tusiruna ilaihim bil mawadda waɗanda kuke ɓoye musu ƙauna ta ƙarƙashin ƙasa wa ana a'lamu alhalin ni ina sane lafazin a'lamu malamai sun masa fassara biyu wanda suka ce a'lamu fi'ili ne mudari dan haka hamzatun da take alhamza da take farkon sa hamzatul mudari ce an gane ko domin yana daga cikin abin da ake gane fi'ili mudari da shi harufan sa guda nawa hudu majmu'atun fi qawlika anaitu hamzatun wa ya'un wa nunun wa ta'u daka a'lamu daga alima ne alima fi'ili madi a'lamu sai ya zama fi'ili mudari an gane ko waɗansu malaman suka ce a a'lamu sigatu a sigatu tafdili ce a'lamu mafi sani domin a iya cewa fulanun alima ko fulanun alimun wa fulanun a'lam wane ya sani amma wane ya fi sani da haka ubangiji ya ce wa ana a'lamu ni kuma na fi sanin an gane ko ma akhfaitum abin da kuke ɓoyewa wa ma a'lantum da abin da kuke bayyanarwa abin nufi wani ne a iya sani amma Allah ya fi kowa sani kai din in ka ɓoye ubangiji ya sani tare da cewa kai ma ka sani amma shi kuma ya fi ka sani kamar yadda yace wa in tajhar bil qawli fa innahu alamu sirra wa akhfa ko qul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu alamu Allah ubangiji yace wa man yaf'aluhu minkum duk wanda ya aikata hakan daga cikin ku ai al israru bil mawaddati boye kauna zuwa ga kafirai bi kashfi akhbaril muslimina ta yadda yake kai musu asiran musulmai ilaihim gare su aw bi ayyi amalin yusa'iduhum diddal muslimin ko ya aikata kowane aiki da zai taimaka musu da shi dan su kishiyanci musulmi faqad dalla sawa'a sabil hakika ya barce wa tafarki wanda yake madaidaici ay tariq al huda abin nufi ya kuskure wa tafarkin shari'a war sawa'u ma yace kalmar sawa'u fil asli a asalin larabci wasat tana nufin tsakiya an gane ko da haka ubangiji madaukakin sarki ya mana horo da jan hankali cikin wannan ayoyi na mu kaunaci junanmu kuma mu kaunaci yan uwanmu kamar yadda bahaushe yake cewa naka sai naka amma naka sai naka fa ba yana nufin akan barna ba ba yana nufin akan son zuciya ba kuma naka sai naka naka ba wai ana nufin ɗan kabilarka ba ba wai dan gidanku ba a'a naka musulmi ko da kabila ta bambanta ka da musulmi musulmi shine naka ko ciki ɗaya kuka fito da mutum a makalkale da juna dan juma da dan jummai ko hasan da husaini in dai shi kafiri ne to shi ba naka bane musulmi shine naka ya da dama mutane sukan fahimci aka ce naka sai naka dan arewa sai dan arewa a musulunci ba ruwansa da arewa ba ruwansa da ganar kudu wani yana fahimtar aka ce naka sai naka bahaushe da bahaushe ba ruwan musulunci da bahaushe da bahaushe musulunci bai da yare bai da gari bai da kabila sai wanda ya riko da shi in dan arewa ne musulmi dan arewa musulmi in dan kudu ne musulmi dan kudu musulmi dan arewa da dan kudu musulmai yan uwan juna ne dan arewa kafiri da dan arewa musulmi makiyan juna ne babu kauna wannan shine musulunci amma idan muka koma wancan yaren to yaren kabilanci yaren bangaranci yaren kaza wanda musulunci bai yadda da shi ba ba ruwan musulunci da kabilarka ba ruwan a'a wanda yake masoyin Allah shine masoyinka in dai kai ma masoyin Allah ne wanda yake musulmi shine naka in dai kai ma musulmin ne يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ubangiji ya ce ya ku mutane mu muka halicce ku baki da farin ku da haka ba yadda za a yi baki a aibanta wa fari domin fari ba shi ya kansa fari ba ba shi ya kansa baki ba ba ina so aka yi ni baki ba ba kana so aka yi ka fari ba ba dan ina so aka yi ni dan Najeriya ba ba dan kana so aka yi ka dan Saudi arabiya ko dan America ba haka Allah ya ga damar ya ga bayinsa ni ya ganni a nan wancan ya ganshi a can wancan to me laifin mu a nan ba mu da laifi to amma Allah ya bambanta wannan ne don ya nuna mana shi ne iko ne yana da ikon ya ɗauki wani ya jefa a gabashin duniya wani ya jefa a yawancin duniya wani ya jefa a arewacin duniya kuma duk da haka shi yake jujjuya zukatansu in suna son zaman lafiya su bi umarninsa tare da bambancin ƙasar da bambancin yaren da bambancin launin fatar amma shi ubangijin ɗaya ne dole ya bada umarni a bi in ana so a zauna lafiya Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta za mu tsaya nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karo na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam istiqama Allah madaukakin sarki ya ƙara mana istiqama shine daidaito akan tafarki madaidaici fastaqim kama umirta an gane ko innal na qalu rabbuna allah thumma istaqamu manzo Allah kuma yace da Sufyan dan Abdullah qul amantu billahi thumma istaqim daka al-istiqama shine daidaituwa akan tafarki madaidaici tun daga farkon rayuwa har karshe Allah ya azurta mu da haka sai ce malam fadin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul nisa'i ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum malam yaya matsayin yi wa kowannen su biyayya yake a shari'a ba tare da an ɗauki haƙƙin wani an ba wa wani ba abinda ayar take nufi ya ku waɗanda suka yi imani ku yi wa Allah da'a kuma ku yi wa manzan Allah da'a kuma ku yi wa shugabannin ku da'a to yaya za a yi a yi wa kowanne da'a ba tare da an ɗau haƙƙin wani an ba wani ba malamai suka ce ɗa'ar Allah da ɗa'ar manzan Allah ita ce a da'atul mutlaqa da'a sake ba kaidi duk abinda Allah ya ce a yi dole a yi an fahimta ba a fahimta ba ma'ana an fahimci hikimar da ta sa ba a fahimta ba dole a aikata matukar an fahimci yadda za a yi aikin ya faɗi ladan da zai bayar bai faɗa ba dole a bi shi an gane ko to wannan shine da'a ga Allah subhanahu wataala abinda Bahaushe yake cewa a wata fassarar kurmar biyayya ko makauniyar biyayya bi kawai ba ji ba gani to haka nan biyayya da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya ce ayi abu dole a yi. domin bin annabi bin Allah ne man yuti'ir rasula faqad ata Allah shi yasa Allah ya ce ati'u Allah kuma ya ce wa ati'ur rasula to amma su shugabanni na addini ko na rayuwa biyayyar da ake musu tana da iyaka tana da ka'ida ka'idar shine in ba su saba wa Allah ba ba su ce a saba wa Allah ba abinda ake nufi su yi abin sako su ce kai ma ka yi to anan ba za ka bi su ba kamar iyaye su ma su yi abin sabo su ce kai ko kuma ba su yi ba su ce kai ka je kai nan ma duk ba za a yi ba kamar yadda Allah ya ce wa in jahadaka li tushrika bi ko ala an tushrika bi game da sha'anin iyaye ma laysa laka bihi ilmun sai ya ce fala tuti'huma in iyayenka suka ce ka saba min kada ka bi su duk biyayyar da Allah ya ce wa aiwa iyaye in ba su saba wa Allah ba ba su ce a saba wa Allah ba mahaifinka ya ce wa na je ka sha giya ba za ka sha ba amma kuma ba za ka zunkura masa baki ba za a yi sallah mahaifinka ya ce zo sai ka je kai min kaza kafin kai sallah a'a sai ka ce to na ji amma sai ka kewaye ka tafi masallaci domin zuwa sallah akan lokaci ya fi me biyayya ga iyaye shine gaba domin haƙƙin Allah ne wannan Abdullahi dan Mas'ud yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali a ila Allah wani aiki Allah ya fi so sai manzo Allah yace as-salatu ala waqtiha sallah akan lokaci da farko tukuna Na biyu abdullahi dan mas'ud na ce summa ayyu sai wanne qala summa birrul walidai sannan kuma bin iyaye duk da wasu malamai suka ce abinda ake nufi da sallah akan lokaci ba wai shine sallah a jam'i ba sallah a jam'i daban da sallah akan lokaci idan lokacin sallan ne zai fita mahaifinka ya sa ka aiki to anan ba za ka bari lokacin sallah ya fita ba kana aikin babanka ko aikin mahaifiyarka sai ka fara yin sallah dan kan lokacin ta ya kure ma sannan ka zo kai abin da mahaifanka suka fata amma dan jam'i in ya wuce maka kana aikin babanka suka ce ai ba lokacin sallah ne fita ba ba laifi ina fata an gane wannan da ka su biyayya ga duk wanda ba Allah ba ba ma'aikin Allah ba biyayya ce mai kaidi manzo Allah ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah ba ai wa wani abin halitta da'a in yace a saba wa Allah sawa'an malamin addini ne ka ce shehinka ne sa ka kai kaza ba hujja bane a wajen Allah matukar wannan kaza din sabo ne Allah bai ce ka bi shehinka ba akan saba masa ba za ka je lahira ka ba daidai ba Allah ya ce me yasa kai kaza ka ce ai shehi na ne yasa ni bal ma wannan hujja ce da Allah zai gasa ka da ita domin tun a duniya ya gaya maka karkai haka shi yasa ma da yawa waɗanda suka aikata haka suka saba wa Allah akan biyayya ga shugabanni na rayuwa ko kuma na addini shehunnai su ja su akan bata ko shugabanninsu na siyasa su ja su akan san zuciya da bata kuma su bi su abinda za su cewa Allah a cikin wuta rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'fayn min al'azabi wa la'anhum la'nan kabira haka za su ce ya ubangiji inna ata'ana sadatana wa kubara'ana mu mun bi shugabanninmu ne da manyan cikin mu abin da suka bamu na umarni shi muka rinka bi muka saki naka fa na sabila a sakamakon haka suka batar da mu gabaran tafarkin ka Allah zai karɓi wannan uzurin ba zai karɓa ba su da kansu za su tsine wa shugabannin nasu su tsine malaman nasu sai ce rabbana atihim dhi'fain min azabi ya Allah ninninka musu azaba wa anhum la'anan kabira ka tsine musu tsinuwa babba amma Allah ce cha zai in fera da sata daddawa ma da wari an an bi ta barawo abu ta babi sawo kullama dakalat ummatul la'anat uktaha duk lokacin da wata jama'ar kafirai ta shiga wuta sai ta tsinewa shugabanninta ubangiji ya ce hatta idza daraku fiha jami'an sai sun gama tattaruwa a cikin wuta baki daya qalat ukhrahum liulahum sai na farkon su ce da na ƙarshen ko kananan su ce da manyan rabbana haula'i adalluna fa'atihim da'ifai min al'azab sai su ce ya ubangiji waɗannan su suka ɓatar da mu ninninka musu azaba sai Allah ya ce likullin da'ifin walakin la ta'lamu kowa ninka masa zabi sani ne bakwai ba idan kun ce sun ja ku yiwa duniya ai mun ce in sun ja kun ku jawo me yasa kuka jawo bal ma su kansu manyan haka za su ce bal antum bal kuntum mujrimin kuma mutanen banza ne za su ce ya ubangiji ولو ترى إذ الظالمون إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار هكني إذ تأمروا قال الذين استكبروا للذين hannu sadadnakum anil huda ba da izdakum bal kuntum mujrimin da ka manyan za su ce ƙarya suke ya ubangiji yau mu muka hana ku shirya bayan kun ganta mu muka hana ku gaskiya bayan kun ji ta ƙarya kuke kuma dai mujrimai ne to kaga wannan ba hujja bane ba uzuri bane da haka biyayya ga Allah biyayya ce ta kai tsaye biyayya ga manzo Allah biyayya ce ta kai tsaye amma biyayya ga wani Allah tana da kaidin in bai saba wa Allah ba bai ce a saba wa Allah ba wani zai iya cewa to ai shugabanninmu na Najeriya kaza kaza kaza kaza suna saban Allah ai abun ma da suka yarda da shi kaza kaza akwai bambanci saban da shi ya shafe shi bai shafi mulki ba an gane ko za a iya samun shugaba yana shan giya musulunci bai ce kai masa tawaye ba duk da yana shan giya amma shugaba ya ce a sha giya shine ba a yadda ba a zamanin sahabbai bayan manzo Allah ya bar duniya an samu waɗanda suka mulki sahabbai cikin tabi'ai waɗanda mashayan giya ne amma sahabbai ba su taɓa musu tawaye ba saboda shi laifin mutum yana shan giya wannan bai shafe ka ba shi ya shafa in dai in ya zo ofis zai yi signing akan uh, fayil daidai giyar ta sake shi shikenan shi ya shafa yanzu sai a masa wa'azin ya daina shan giya kuma ko kuma shugaba yana sace kuɗin al'umma ko shakka babu sace kuɗin al'umma laifi ne amma hakan kuma bai hana idan shugaba ya ce ga doka ai kaza ai kaza kuma a ce ba za a bi shi ba sai a masa wa'azin ya daina sata kuɗin mutane an gane ko abdullahi dan mas'ud wata rana ya yi sallah a bayan wani gwamna ana ce da shi muftarul ansi kamar yadda imam bukhari kawo a cikin at-tarikhul kabir gwamna ne a zamanin abdullahi dan mas'ud amma ya sha giya yayi tatile fito sallah asuba kuma da ibnu mas'ud a sahun gaba ya tashi yayi sallah raka a hudu ta asuba ana ta subhanallahi bai tsaya ba yadda ya kai hudu yi sallama ya biyo ce, ko in kara muku ibnu mas'ud ce, ranka ya daɗe ya isa ya excellency ta yi mu haka amma ibnu mas'ud bai ce ba to gobe mu fito mu zanga zanga mu zaga gari mu yi kaza mu yi kaza saboda wannan ba koyarwa annabi bace sallallahu alaihi wasallam yanzu abin da ya kamata a yi masa nasiha a yi masa addu'a Allah ya shirye shi ya daina shan giya matukar yana gudanar da mulkinsa gwargwadon abin da ya kamata to wannan dole a yi masa biyayya matukar bai ce ba ba za a yi sallah ba dole a yi masa biyayya manzo Allah ya gaya wa sahabbai cewa karshen zamani za ku gamu da shugabanni na ban mamaki masu sace kuɗin mutane masu kaza masu kaza masu san kai sahabbai suka ce ya zami da su ala nunabizuhum bi sai ba za mu dauki takobi mu yi kansu ba manzo Allah ce la ma aqamu fikum sala matukar suna sallah kar ku ɗauki takobi ku yi kansu domin fitinar fito na fito da shugaba bala'i ce ko mun lalacewa shugabanci a cikin al'umma gwanda akwai shi da babu shi yasa a wasu hadisa annabi ya ce matukar mutane suna zaune da shugaban su kwaya daya wani ya zo ya ce zai yi wa wannan shugaban fito na fito dan ya raba kan mutane ya haifar da tawaye a kashe shi waye shi komin kirkinsa domin ba a san tawaye a musulunci dan tawaye yana jawo musiba da bala'i a cikin al'umma salwantar rawuka salwantar dukiyoyi salwantar kaza salwantar kaza salwantar kaza sabai sun tambaya annabi idan muka samu irin waɗannan miyagun shugabanni me zami annabi ya ce duk abin da suka umarce ku yi in ba saban Allah bane ku yi ta roƙon Allah ya canja muku su zai canja muku amma in kuma kun tsaya akan kirkin matsalar mu a Najeriya mu ma ba mutanen kirki bane shi yasa shugabannin mu ba mutanen kirki ba shi yasa zamu yi ta addu'a a canja ba za a canja ba duk yadda akai akai akai sai sun shiga wata inuwa sun ci da ku saboda kuma din zani ni ne tattar da muje mu abin da zai tabbatar maka da haka shine ɗabi'unmu da halayenmu na yau da gobe za ka je ka tarar da mutum yana sana'a yana da jarin da bai fi dubu goma ba amma ƙoƙari yake ya samu damar da zai cuce ka mai gwangwanin gyaɗa nan ta turo gwangwanin gyaɗa ta ƙasa mai jarin garin rogo ya yayyafa masa ruwa dan ya kumbura kwata-kwata jarin nasa da in ka lissafa bai fi dubu hamsin ba to dan Allah mai dubu hamsin yana neman ya yi sata sai wanda ya rike biliyan shi ba zai sata ba in kai sata kana raina satar ka ta naira biyar a ƙasa ita za ta jawo a sace maka biliyoyi a sama sakamako na abin da ka aikata amma bu zama na gaske da Allah tsakaninmu da Allah mu gani ba wanda zai mana sata kuma wai shugabannin daga ina suke fita ne ba daga cikinmu ba ne duk wanda za ce wani ciyaman ɗinka ne ko kansilan ka da da kai da shi sibiliyan ne tare kuke tsine wa manya amma yau ya hau tudun mun tsira ya gudu ya baku yanzu ku ya baku da tsinuwa shi ya ɗare duk wanda ka ji yana zagi a Najeriya bai bai bai samu matatsa bane ko na wani nasa baya tatsowa ya bashi shine fa matsalar ba wai tuba muke yi ba a mu ma Allah ya bamu wanda zai tatso mana Allah ya sa namu ya samu shine kawai matsalar tamu yasa maganar gyaran tana da wahala ba sai bai tsammani muke ba amma dai za a ɗau tsawon lokaci kafin a yi ta ba za ta yi kwana ɗaya kwana biyu ba saboda ba wai mutum ɗaya zai iya gyara al'umma ba al'umma ita za ta haɗu ɗaiɗaikunta kowa ya ji wa'azi ya gyara kansa to sai Allah madaukakin sarki ya gyara mana kuma kamar yadda muka sani Allah baya shayin kowa baya tsoron kowa shi ba a yi masa zanga-zanga a sa ya riga ya gama aikinsa ya ce ku yi kaza in yi kaza ku yi kaza in yi kaza lissafi ne a fili ba yadda za a yi ba ku yi ba shi yayi tsoron ku yake tsoron ku yake yan majalisar kuma suna saba muku suna kwana lafiya sai mahalicin ku shi ai ba zai yi ba ka'idar Allah ɗaya ce auhu bi ahadi ufi bi ahadi ku cika mun in cika muku in shugaban kasa ne ya muku ba abin da kuke so ba kila ku je ku yi zanga zanga ku cika Abuja shi Allah yanzu idan ya saba ya ce ba zai yi ba ina za ku je ku cika ba inda za ku cika kuma shi bai da bukatar sai ya turo muku da sojoji balle ku ɗauki duwatsu ku jefe su ko 'yan sanda ku jefe su a jikin kowa rundunar Allah ba ta da iyaka in ya so ya kama ka a jikinka gashin girar idan ka kadai ta isa ya hora ka da ita gashin girar idan ka wani yana ganin gashin girar ido ba komai bane ba a'a za ka gane komai ne sai ranar da naka ɗaya ya tsinke ya shiga idan ka ka kasa bacci akan gashin girar ido ɗayan ya shiga ido ana operation sai an je an fitar da shi za ka je ka tarar da wani idansa ne kawai ya bushe baya hawaye sai an masa operation wannan hawayen da kake gani aikin banza ne wani kuma hawayen ne ya yawa yake ta zuba oba duk rundunar Allah ce in ya zo ya kama ka ba inda ba zai iya kama ka ba wani ka je ka tarar da shi fitsari ne ya kasa kai ku amalala ne har a kwance kake yi Allah ba inda Allah bai iya kama mutum ba wani basin ne ya daure mai ciki ya kasa ba haya wani kuma ba hayan ne ya ki tsayawa kowa da inda za a kama shi sai dai in ba a so ba wa ma ya alamu junuda rabbika iya illa huwa da haka bin Allah maganin wayo Allah a ba Allah a zauna lafiya kuma karkace sai mutanen Najeriya kowa ya gyaru kai in kai iya abin da kake ka isa yanzu kowa ya je iya abin da zai iya kowa ya gyara kowa a tsakaninsa da mahaliccinsa ya san abin da yake ba daidai ba kowa ya je tsakaninsa da Allah ya tuba shikenan matsalar fa ta gyaru shikenan matsala amma kullum lokacin da aka ce kaza kaza shi laifinsa ba barnarsa ta silai biyar ta naira goma da yake a kasuwa ko ta cin amana ko ta rantsuwa akan karya a kasuwanci yake kallo ba ko ta tashi a wajen aiki lokaci bai yi ba ko ta kin zuwa alhalin an biya shi albashin ranar duk wannan ba shi yake kallo ba shi matsalar 'yan majalisa yake kallo tasu matsala ce amma ta kama matsala ce bahaushe ce laifi tudu ne kake take naka ka hango na wani kowa ya gyara alaikum an anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ubangiji yace kowa ya ta kansa laifin wani ba zai shafe ka ba in kai ka shirya domin wala ta taziru waziratun bizra ukra ba wata rai da take daukar laifin wata takarda ta gaba a gurguje mai takaddar ke cewa assalamu alaikum Allah ya kai malam gida lafiya malam na dawo sunna akwai wasu ka'idoji da zan zo a gaya mun kamar a ɗariƙa wai mai wannan takaddar shine mai takardar nan da ya yi mana a baya cewa in an kawo masa inda aka ce wani salati ya fi ƙur'ani zai dawo sunna da haka yanzu gashi yake gaya mana cewa ya dawo sunna dama a lokacin na masa tari na ce masa alamar a zahirin takaddarsa ya nuna ba a sunnar yake ba ya ce zai dawo to amma albishirinka shine ita sunna ba wani gida ba ne, ba wani ɗaki ba ne da sai ka zo ka shiga ba wani lazumi bane na wani shehi ko na gadan gidan wasu da sai an zo an laƙana maka ba zuwa masallacin iya'u sunna gwammaja kaɗai shine sunna ba ba zuwa gadan kai ko turayen ko eh, eh, eh, alfurqan shine sunna ba sunna ko a ina kake tana tare da kai in ɗariƙa ce to ta annabi ce ya riga ya bawa kowa baka bukatar wani shehi yanzu sai ya maka sabon talƙini me sunnar shine ka yi abin da za ka iya na koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyakar yinka sannan ka guje wa duk abin da annabi ya hana gwargwadon ikonka iyaka wannan shine wa ma atakum ar-rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan shine sunna wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab annabi yace ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu duk abin da na umarce ku ku yi gwargwadon ikon ku wanda kuma na hana ku ku guje masa wannan shine sunna kawai duk abin da aka karanta maka aka ce haka annabi ya ce ko haka ya ce a yi ko haka aka yi a gabansa ya tabbatar to kwatanta wannan shine sunna annabi ya ce kar ai kaza ko ya ga wani yayi ya hana shi ko ya ce masu kamanni kaza za su zo a ƙarshen al'umma ta kar a bi su ko alawajaran halin su to kar ka kasance cikin waɗannan shine sunna zikiri kuwa manzo Allah ya koyar da zikiri shine sayyidul zakirina duk wata ɗariƙa da take takamar tana zikiri zikirinta bai kai ba na manzan Allah shehunnanta ba su kai ba ya manzan Allah manzan Allah zikirinsa a kowane lokaci yana nan a safiya a maraice a cin abinci farko da ƙarshe kai har in ka manta ma walƙiya da eh, ƙyallin naman miya ya mantar da kai bismillah in ka tuna akwai zikirin annabi sallallahu alaihi baya kubucewa amma akwai zikirin rukan ɗariƙar da suna kubucewa amma shi manzo Allah zikirin sa baya kubucewa zikirin shiga ban daki zikirin fitowa zikirin sa riga zikirin tubewa kai hatta zikirin saduwa da iyali hatta zikirin haihuwar 'ya'ya in an haifa dan Allah akwai ɗariƙar da ta kai ta manzo Allah zikiri babu babu kuma zikiri mai garanti kaɗan mai albarka zikirin da kana yi kana samun natsuwa kana daɗa hankali ba zikirin da kana yi kana haukacewa ba yanzu ɗariƙu da yawa in ka bincika a cikinsu akwai mahaukata sakamakon zikirin ɗariƙar za a ce maka wane ya haukace wuridi ya haukata shi amma ka ɗauko tun daga zamanin mazala tun daga abubakar har yau wanda yake karanta zikirin annabi na safe da yamma wanda ya haukace mutum ɗaya muke so ka bamu misali da shi nuna mana ɗan izala ɗaya da ya haukace don zikiri nuna mana ahlus sunna ɗaya da ya zauti saboda zikiri amma mu muna da sama da surun masaki a cikin garin Kano mahaukata na ɗariƙu saboda zikirin ɗariƙar da suke yi to wannan sai ya nuna mana zikirin annabi shi Allah yake nufi a Qur'ani domin man Allah ya ce zikirinsa shi zuciya take natsuwa da shi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani su ne wanda in an ambaci Allah zikirin Allah ke sa musu natsuwa Allah ya ce ku saurara ku ji da zikirin Allah zukata ke samun natsuwa duk wanda ya zikiri ya haukace ka tabbatar ba zikirin Allah ya ba wuridin aljani yayi wani shehi ya haɗa shi da wani aljani mai masa hidima ya zautar da shi amma Allah da manzansa zikirinsu natsuwa yake karawa idan ka firgita ka hankalinka ya tashi wani abin tsoro ya zo ma ka ambaci Allah sai ka kana su ibn al-qayyim yake bada labari akan ibn taymiya yace guguwar musiba da ta tasowa a karni na bakwai lokacin tatar wata guguwar musiba ce ta duniya ta game da ita wasu yan ta'adda ne akai suke shiga garuruwa suna kashe mutane baki ɗaya ba sa rage ko ƙwaro su wuce su ake kira ta tabi wanda ya karanta tarihin musulunci da tarihin duniya ma ya san an yi su amma lokacin nan wanda idan tatar suka doshi gari mutane gaba ɗaya suke fita garin su bar musu sarakuna ana rige-rige rawanin sarki yana faɗuwa daga dogare haka ake guduwa a bar gari amma a wannan lokaci da tatar suka zo duk sarakunan misira suka gudu ibn taymiya kadai ya wanzu da shi da almajiransa a misra shugaban tatar ya tsaya a bayan gari ya ce a je a gaya wa mutanen garin da sarkin su su zo su yi mu baya in ba haka ba za mu fita kansu mu wuce to da daman sarkin ya riga ya cika wandansa da iska da duk sojoji da kowa ya gudu sai ibn taymiya da sauran malaman gari ya ce ku zo mu je mu wakilci al'umman mu in mun gudu ina za mu gudu mutuwa za mu gujewa innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikumul maut ibn taymiya ya lallashi malaman garin waɗanda suka dan kubuya a ɗaki wasu sun shiga karkashin gado suka fito aka tafi kuma shine yara yara a cikin su abin mamaki da aka je shugaban tasar ya fito ibn taymiya ya ce ina da magana sauran malaman suna makyarki ran kai dade kaza kaza ya fito ya ce kai ka kiyaye kanka in kana cin aya eh, ƙasa ka kiyaye ta shuri mu nan ba kan wallasa ke mu ba za ka tsorata mu da mutuwa ba sai da ya zama malaman da suka tafi da ibnu taymiya suna jin rigarsa wannan yaro zauna da Allah zaka ja mana bala'i shi kansa sarkin tatar ya tsaya yayi mamaki yace tunda na taho daga gabashin duniya har kawo nan ban tarar da wanda ya tsaya a gabana ba in ban da wannan yaro wai waye wannan yaro ne kan a tafi gari ana fitowa bayan an gama tattaunawa da sarkin tatar jinkis khan malaman da suka rako ibnu taymiya suka ce wallahi ba za mu koma hanya da kai ba za ka ja mana bala'i in dai za mu tafi da kai mutuwa za ni yace shikenan hanyar jirgi daban ta mota daban kan ibnu taymiya ya shigo garin misra daga ƙauyen da suka je suka ga sarkin ta labari ya cika gari duk mutane sun zo sun masa mubaya a hannun ibnu taymiya Allah ya karya ta ibn al-qayyim yake bada labari yace wallahi a wannan guguwar bala'in da sojoji ma guduwa suke idan muka zo muka tadda ibn taymiya sai mu tarar da shi irin abin nan da bahaushe yake cewa a karin magana wai hankalinsa kwance kamar ya kashe mai rai wani karin magana ne a murɗa bahaushe yake cewa idan ya ga hankalinka ta sai ce kwantar da hankalinka kamar ka kashe mai rai wai wanda ya kashe mai rai ya san shi ma mutuwa zai ko to wanda zai mutu ina ta fargaba ai magana ta kare kwantar da hankalinka kawai ibn tayyib ibn al-qayyim yace idan muka tambayi ibn taymiya me yasa kake cikin nutsuwa kai abin bai dame ka ba yace mun san da yana da wata ɗabi'a ɗaya ɗabi'a shine duk lokacin da ya sallar asuba baya tashi daga inda yake sai rana ta fito sai ya gama karanta duk zikirin da ya sani na annabi na safe kuma ya tashi ya sallar sa ta wala hasan ne ya tafi duk wani uzuri da zai zo da wani bako da zai zo yana son ya ga ibnu taymiya a wannan lokacin ba zai saurare ka ba sai ya gama wannan ibn qayyim yace yake cewa da mu wallahi wannan yafi mun kalacen safa da naman dawisu yace idan ban yi wannan zikirin ba duk abin da zan ci ina wuni ne jikina kamar mara lafiya amma idan nayi wannan zikirin sai in kai dare ban ci abinci ba ban ma san ban ci ba idan waɗansu abubuwan sun sha kaina daka zikirin Allah yana sa nutsuwar zuci ya sa lafiyar jiki ya sa ka ji ƙoshi ko baka ci abinci ba tambayi mai kuɗi idan yana lissafa kuɗi a kasuwa in kasuwa ta kasuwa yana tuna abinci galibi olsa cuta suwaye ta masu kuɗi ce me yasa mai kuɗi yake cuta olsa kuma olsa yunwa ce ba sa ci abinci akan lokaci ko dai ka ga malamai saboda wasu hidindimu na karatu ko kuma ka ga masu kuɗi su ne masu cutar olsa da haka ibnu taymiya yake cewa idan nayi zikiran safe ni ko ban ci abinci ba ba abin da ke cutar da ni hadhihi gadwati in lam ataghadda biha da'ufat quwaya haka yake cewa wannan shine abincin kalace na in ban ci shi ba duk karfi na sai ya tafi a banza sai in wuni ina cikin kasala wannan shine zikirarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila ubangiji yace bayan Allah na kwarai sune masu zikiri a tsaye a zaune a kwance kuma suna tunani cikin halittar sama da ƙasa suna cewa ya ubangiji baka halicci waɗannan dan wasa ba da haka malamai suka ce wannan yake nuna zikiri cikinsa akwai na tsaye akwai na kwance akwai na zaune imamul qurtubi ya ce waɗannan halaye su ne halayen da dan adam yake kasancewa in baka samu mutum a tsaye ba yana zaune in baya tsaye baya zaune yana mai kwance ba wani dan adam a duniya da zaka same shi shi baya tsaye baya zaune kuma baya kwance to ya yake babu wani yanayi in ba waɗannan ba da aka imam al-qurtubi yace abinda aya take nufi shine ambatan Allah a kowane yanayi an tambayi na Aisha yaya annabi yake ambatan Allah tace kana yadhkurullaha ala kulli ahyani yana ambatan Allah ne a kowane yanayi ya samu kansa da haka wannan shine zikirin annabi kuma shine wuridin annabi kuma shine dariƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine sunna ya kai dan kuwa yace sallar idi wajibi ce ko mustahabi ce wajibi ce bisa ga sance mafi inganci ba ra'ayin jumhur ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa sallar idi sunna ce ba wajibi ba ce in an batta ba a laifi ba amma malamai waɗanda suka fi hujja duk da ba su ne mafi rinjaye ba sun tafi akan cewa sallar idi wajibi ce farilla ce dalilinsu shine idan idi ta haɗu da juma'a barin juma'a ake ai ne ai idi inda a ce idi nafila ce ya za a yi a bar farillar juma'a ai nafila farilla nafila ba ta korar farilla sai dai me farilla ta kori nafila da haka wannan hujjojin da ire-iren su suka tabbatar da cewa sallar idi wajibi ce wallahu ta'ala a'la wa ala. sannan yace malam tura kasar da ake yi tura kasar da aka haƙo a kasan kabari a sama ta sama a ciki a ina aka samo yin haka wannan al'ada ce ba addini bane amma idan na ce al'ada ce ba kuma ina nufin ba kyau bane ne hikima ce ta masanan ƙasa cewa ƙasar kabari ita ƙasa ka'idar ta asali abu ce mai danko kuma ƙasa da kake gani tana expire kamar yadda sauran abubuwa suke expire kwalitin ta yana raguwa daka ƙasar da ake takawa a sama kwalitin ta ya tafi akan ƙasar da take can ƙasa to ita asar shi ƙasali kabari ana so ne ya zama waje mai alamar da ba zai baje ba ya ɗau tsawon lokaci ana gane tudunsa cewa kabari ne ta yadda ba za a rinka taka shi ba ko a wulakanta shi ba to sai suka ce ƙasar da take ƙarƙashin ƙasa ta fi danko in ita ce ta zo a sama to kabarin ya fi daɗewa bai baje ba in dan wannan ne yasa aka yi wannan to babu laifi daidai ma aka yi amma akwai waɗanda suke cewa a'a wai ai ƙasar sama ya saba da ita to da ka bar a canja masa ita ba za ta raga ma ba ba a kai ƙasar ƙasa kai ita bai saba da ita ba da haka ita ba sani ba sabo in ita ta taba jikinsa za ta wahalar da shi amma ta saban kuwa tunda an yi gwagwarmaya an saba tare aka zauna to ita za ta tausaya masa wai sai a tura masa ita sai a rufe wani to in wannan ne wannan maganar banza ce ba wata ƙasa da za ta ragwanta wa wani ɗan adam da ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan takaddu a kansu za mu tsaya dole ba wai don mun amsa dukkan takaddunmu ba ana gaya mun cewa akwai tambayoyi da yawa kuma kamar yadda muka faɗa a wajajen sauran karatu cewa a yau za mu rufe wannan karatu sai Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah in muna da rai da lafiya abin da muka gudanar din na aikin alkhairi tsawon shekara ubangiji madaukakin sarki ya haɗa mu alada cikin sa baki ɗaya abubuwan da muka yi na kurakurai ya ubangiji madaukakin sarki ka yafe mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan malamanmu ka ji kan dukkanin mamatan al'ummar musulmi baki ɗaya Allah marasa lafiyar mu gida da asibiti ka ba su lafiya masu lafiyar mu ya ubangiji ka kara mata albarka kuma ka tsare ta ka sanya ta ta gudana cikin abin da kake so kuma ka yarda da shi yan kasuwanmu ya ubangiji ka buɗa musu harkar kasuwancin su ya ubangiji ka tsare mu daga dukkanin musibu na fili da na koye ya ubangiji ka sanya albarka cikin saye da siyarwar mu ka sanya amana zukatan yan kasuwanmu ma'aikatan mu na gwamnati ya ubangiji ka karfafi gwiwar su ka sanya musu yakana da wadatar zuci ya ubangiji ka sanya musu amana a cikin zukatan su ya ubangiji gidajenmu ka sanya albarka a cikinsa zuriyar mu ya ubangiji ka taimaka mana wajen tarbiyyar ta kuma kai mata albarka marasa aure a cikin mu masu bukata ubangiji ka ba su maza na gari din mata ne mazan kuma ya ubangiji ka ba su mata na gari ka hore musu dawainiyar yau da kullum ɗaliban mu Allah madaukakin sarki ka hore musu fahimtar karatu kuma ka ba su jajircewa ka ba su kwakwalwa sannan ka ba su kyakkyawan sakamako cikin jarabawoyinsu kasar mu ya ubangiji kai mata albarka dukkanin halin kunci da muke ciki ya Allah abu ne mai sauki ka yaye mana ya ubangiji ka yaye mana Allah ba mu da tsimi ba mu da dabara ba mu da wanda muke ji a aƙidar musulunci a aƙidar annabin ka da ka aiko mana cewa zai iya yayi mana in ba kai ba dan haka ya ubangiji mun kawo kukan mu gare ka ya ubangiji ka yaye mana shugaban kasar mu ya ubangiji kai riko da hannunsa ya ubangiji abin da kake so ka yadda da shi Allah madaukakin sarki ka nusashe shi ya ubangiji ka ba shi ikon aiwatar da abin da kake so ka yarda da shi bisa ga adalci ya ubangiji duk abin da zai zama matsala a gare mu da shi da kasar mu baki daya da addinin mu ya ubangiji ka yi mana maganin ka. ya ubangiji ka amintar da mu daga abin da muke tsoro ya ubangiji ka amintar da mu daga abin da muke tsoro ya ubangiji ka amintar da mu daga abin da muke tsoro shugabanninmu ya ubangiji ka ba su ikon yin abin da kake so ka yarda da shi a lokacin da kake so ka yarda da shi ya ubangiji duk abin da suka nufaci wanda yake ba na daidai ba ya ubangiji ka dawo da su kan daidai waɗanda suke akan ba daidai ba suke da rabon shirya ya ubangiji ka shirye mu ka shirye su waɗanda suke akan abin da ba na daidai ba kuma ba su da rabon shirya ya ubangiji ka nisanta hannunsu daga mulkinmu ya ubangiji kada ka ba su iko a kanmu ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجور بعضنا بعضا اللهم لا تفتن بعضنا بعضا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Allah ka riskar da mu azumin watan Ramadan ka ba mu ikon azumtarsa kuma ka sanya mu cikin bayan da zaka yanta yan uwa hakika azumin watan Ramadan ibada ce ga garuma wajibi ne mu nemi ilimi a game da ita wajibi ne mu shige ta da kyakkyawan niyya wajibi ne mu san dukkan abin da ya wajaba mu yi sannan kuma mu yi kokari mu yi kuzari da kazar-kazar wajen aiwatar da ayyukan alkhairi a ciki kama da salloli karatun alkur'ani ciyarwa da dukkan abin da ya kamata da halartar wajajen karatu da wajajen sallah ubangiji madaukakin sarki da ya raya mu wannan lokaci ba mu da garanti tsakanin mu da shi cewa zai kai mu na gaba yanzu ma bar mu warga mun isa ba fatan mu shine Allah ya isar da mu ba dole bane ba duk wanda yake tare da mu ne ya zama da su za a azumi watan ramadan amma dai fata muke da roƙon Allah madaukakin sarki ya riskar da mu ubangiji in ka riskar da mu ka ba mu ikon yin abin da kake so ka yadda da shi ubangiji ka sanya mu cikin bayin da zaka yanta sai Allah madaukakin sarki ya sada mu da alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullah